sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niya haka kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce ta samar da kadada 500 a sassan jihar daban-daban domin aikin noma ga matasa. Sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. Daga bisani za mu kawo muku saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Afirka ta kudu ta janye da kadanta daga kasar Isra'ila jiya talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falisɗinawan wanda ke zanga-zanga daga wato kan daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Sashen harkokin cuɗanyar ƙasa da ƙasa da haɗin kai na Afirka ta kudu ya yi allah wadai da matakin sojin isra'ila wanda suka ɗauka game da falisina wanda ke zanga-zanga a gaza da cewa waɗanda abin ya ritsa da su suna zanga-zangar lumana ne kan takallar da amurka ta yi ta wajen ƙaddamar da ofishin jakadancinta a birnin kudus wannan tashin hankalin a cewar wannan ma'aikatar ya sa afirka ta kudu ta gaggauta janye jakadanta daga tel aviv inda akasarin ofishin jakadancin kasashe da suke kasar isra'ila suke wannan mataki da kasar wato afirka ta kudu ta dauka ya daɗaɗa ma wasu mutane su wajen ɗari da ke zanga-zanga jiya talata a harabar ofishin jakadancin amurka da ke birnin johannesburg jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nake hali ta faɗi jiya talata cewa ƙasar isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani a mummunan ɗauki ba ɗin da aka yi da falasɗinawa kan iyakar gaza sannan ta zargi ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas mai mulkin gaza da tayar da fitina hali ta yi watsi da alakanta tashin hankalin da ake yi da buɗe ofishin jakadancinta da amurka ta yi a birnin kudus ranar litini. shi ko babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na wato kan batutuwan da suka shafi gabar ta tsakiya nikolai malado yayin da yake magana da mambobin kwamitin daga birnin kudus ya ce babu dalilin kashe-kashen ya ce shin wa zai iya furta kalamin da zai iya sanyaya zuciyar matar da aka kashe maɗa wa zai iya shugaban kasashen larabawa koko shugabannin kasashen larabawa ma sun yi allah wadai da matakin na amurka ta yadda firaministan labaran sa'ad hariri ya kira matakin da tsokana shi kuwa ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya bayyana ranar litinin da ranar wani babban abin asha kasar saudiya ma ta yi allah wadai da abin da ya faru daga kausar harshe da kuma kashe Falasɗinawa da Isra'ila ta yi sannan ita ma ta ce bata amince da buɗe ofishin jakadancin da Amurka ta yi a birnin Kudus ɗin ba. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga tashin wato sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirya yi yau Laraba da Koriya ta Kudu sannan ta ce ya rige ga Amurka. ta kula da makomar ganawar da za a yi tsakanin shugaba Kim Jong-un da shugaba Donald Trump saboda atisayen haɗin gwiwa na sojoji tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya da Amurka. Koriya koko Koriya da ta kudu da Amurka. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ci atisayen mai lakabin Max Thunder ba wani abu ne illa koyon dabarun mamaye Koriya ta Arewa da kuma takala. duk kuwa da irin ci gaban da aka samu a cuɗinyar koriya ta arewa da koriya ta kudu fadar shugaban amurka ta white house dai ba ta yi wata kwakwarar magana ba illa kawai cewa da ta yi za a ci gaba da tattaunawa da ƙawayen amurka 'yan majalisar dokokin rasha jiya talata da gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan amurka da wasu kasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin rasha da manyan 'yan kasuwar rashar wani bangare na dokar zai bai wa fadar shugaban kasar rasha ikon kakaba takunkuman ramuwar gayya ta kowace fuska wani sashin dokar kuma ya haramta aiki da takunkuman da amurka ta kakaba ma rasha ko kuma bayar da wani bayani ko shawara kan yadda za a hukunta wanda bai aiki da takunkuman ba hukuncin kin yin hulɗar kasuwanci da waɗannan attajiran rashin da kuma kamfanonin da amurka ta ƙaƙaba ma takunkumi zai hada da ɗaurin shekaru hudu china ta yi tayin ɗaukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin pakistan da afghanistan da ita kanta china zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da ƙoƙarinta a diplomasiyance na sasanta ƙasashen makwabtan juna. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Mun faro da rabon takin da kuma samar da filin noma ga matasa a jihar Niger ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kaddamar da sai da ton dubu sha biyar na takin zamani a cikin farashin gwamnati na naira dubu biyar biyar ga manoman jihar. gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kaddamar da sai da takin, inda ya gargaɗi jami'ansa da su guji karkatar da takin zamanin zuwa kasuwar bayan fage, sannan ya ƙara da cewa In addition, we have cleared over 5,000 hectares of land in various locations in the state under the Accelerated Agricultural Development Scheme to encourage our youth to embrace farming. Ya ce haka zalika mun samar da kadada sama da dubu biyar a sassa daban-daban na jihar Niger a ƙarƙashin shirinmu na bunƙasa aikin gona domin ƙarawa matasanmu ƙwarin gwiwa a kan aikin noman. To kwamishinan kula da harkokin noma a jihar Niger Alhaji Haruna Dukku ya ce a bana sun yi tsari da zai hana yin cuwa-cuwa a kan takin zamanin. Kowace tirela za a raka dan sanda zai raka ta har gindin store da za a ji wannan takin kuma a can kowace local za a ji wannan takin mun tanadi jami'an tsaro da za su yi gadin wannan taki tun daga farkon sai da sha zuwa karshe. akwai kwamiti na musamman da kuka sa da zai wannan aiki ko dai ku ne ma'aikatan ku daga nan direct za su gudanar da aiki yanzu dai mun ma'aikatan mu direct mu ne za mu gudanar da wannan aiki saboda mu tabbatar da takin nan ya isa ga mutanen da aka tanaje saboda su shine manoma saboda ka manoman jihar Neja kada su yi fargaba kada mutum ce zai je sai taki don ya aji muna da taki da zai ishi kowane manomi to ko manoman jihar sun gamsu da wannan tsari alhaji shehu galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar niger mun gamsu amma sai mun gani a ƙasa saboda jama'a yadda suke za a faɗa abu a sa shi kowa ya sani wanda ma aka ba amana abin shi zai zo ci amana to muna hwata mu ma mun dauki za mu ɗauki matakin yadda mu kungan manoma inda duk manoma suke tunda muna su ko ina za su sa ido da sun ga abu da mun ce su shirar da mu yadda kuma za mu hada ma gwamnati a ɗauki mataki wanda za a tabbatar da ba a sa siyasa ciki ba ko kuma ba a sa son rai ciki ba ko kuma a sa rashin inganci ciki ba yadda zai zo ya shahi manoma gabaki ɗaya. yawan takin ya kuna ga zai ishi Niger Ha ba ba zai isa ba sai an karo. A bangare guda kuma gwamnatin jihar Niger ta ce ta sau taraktocin noma guda 130 a kan kuɗi naira miliyan 2,000 da miliyan 200 domin amfanin manoma a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mai fitar lazima da girma to ya daina fake da noma. nemi farkon ya ta garma faɗa daji kai ta ma kai gona ba mara yawa ba mai biɗa ya zamo sarki ya ta noma hannu ice. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa a ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa injin. Mai biɗa ya zamo sarki ya ta noma hannu ice ya yi bikile a kwance ba a ce ya sace ice sarkin dajin su bai sani ba ni ina gaishe ka kartau. da ta shuka uba su nomahu tun da ɗaya ka ce makosa waje ka ce masu gadda sallau su wuce nan ba maso mara ba sai ka sa sakwara a kwano ai ta ba su hura da nono har da ma dukkan da dino rabbana a tsare ka gwano gonarka ba ta yi wuta wuta ba shuka jero shuka dawa a gonar sa ka bewa shi ekocin ciyawa mai dubon abu ba shi yunwa ba za a ganin kasuwa ko ko harawa ko na gumbi ne ciyawa ko na tobaran sayarwa ko iyali su yi to kafin shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Allah ya kawo mu. Shekara ta kawo mu. Watan azumin Ramadan da za mu dinga kawo muku shirye-shirye da suka hada da. Nasihohi daga bakin malamai. Ita mu'amala ta shafi yadda mutum zai yi mu'amala da ɗan uwansa musulmi, ɗan uwansa makwabci ne ko ɗan uwansa na jini wanda ma ba musulmin ba. Sannan za ku gaya mana tasirin azumi a wajen ku. Duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada. Akwai karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara. mana. Kasance da gidan rediyon. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Duniya a tafin hannu. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga shirinmu na gaba.

wanda ya fara daga naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira ta dai sai da fulanin suka sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi masu yawa ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa amma ba a sako su ba da fulanin suka gaji suka fara tayar da ƙayar baya sai aka ɗauke 'yan uwan nasu daga jihar kogi inda aka kama su aka mayar da su abuja inda magana kuma ta juya aka ce wai ana tuhumarsa da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu. Cikin shirinmu na ƙarshe da muka kawo muku kan wannan batu mun tattauna da Bala Ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban speto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris. Wanda kuma ya nemi fulanin da suka ce an cuce su da su kawo shaidar da ke nuna cewa sun baiwa 'yan sandan da suke zargi kuɗi domin a bincika a kuma ɗauki mataki kan lamarin. Fulanin sun kawo filin ciki da gaskiya takardun shaida sun saka wa 'yan sandan kudaden da suka faɗa a bankunansu. Hakan ya sa wannan fili ya koma gurin Bala Ibrahim ya kuma miƙa masa wannan takardu. Suna Nasir Fili Hashin Gunar. To yanzu ka kawo waɗannan takardu za mu bincika. Kafin zuwan wannan takardu a ƙungiyance wasu sun zo da zimmar su bibiya akan waccan hira da muka yi da kai. kuma sun zo da mutane sun faɗi ta bakinsu mun kirawo jami'an da suke bincike su ma sun faɗi ta bakinsu an zauna kuma an tattauna suka fahimci cewa akwai kwange a maganar akwai wani abu da suka yi dungu ba su faɗa daidai ba suka koma kungiyance suka zurbuto takarda ta neman a dubi abin da idan rahama da zummar kada a yi amfani da ƙarfi ko kuma buɗe ido a ce za a yi maganin abin don sun fahimci cewa idan aka yi binciken yadda suke so a yi su za su kwan a ciki yanzu ga takardar nan na nuna maka wacce suka rubuto a kungiyance sakataren kungiyar ya sa hannu yana kuma neman cewa shi speto janar na 'yan sanda ya dubi abin nan da idan rahama ba so suke a wani bincike ba a'a ga yadda za a yi waɗanda suke hannu a sake su shin mambalau wace kungiya ce shin fulani ne waɗanda suke da wannan korafi suka kafa kungiya ko wata kungiya ce ta zo ta yi magana a madadinsu to ka san fulanin inuwa inuwa ne akwai kungiyar miyatti allah akwai kungiyar gan allah akwai miyatti allah kautal hore gasu nan daban-daban ne su kansu kawunansu ba haɗe yake ba kuma me ya kawo wannan saboda kullum sabbin dabaru da kuma shawarwari suke samu wanda hakan ke raba tafiyar tasu amma dai karshen abu duka inda aka zo aka kare za a ga cewa da fulatanci dai ake magana fulani ne amma ina gaya maka kawunan fulanin nan ba haɗe yake ba wasunsu suna dabaru wasunsu kuma ba sa faɗa wa iyayen ƙungiyar gaskiyar abin da yake faruwa amma aikin 'yan sanda shine su yi bincike yayin da suka tabbatar da gaskiyar abu wanda za a kai shi kotu a kai shi kotu wanda za a sake shi a sake shi wannan korafi da kuka kawo da takardun da aka kawo za a yi nazari za a hada da waccan magana da aka yi da su da kuma wacce aka yi da jami'ai a ga mafita wato yawanci fulanin nan sukan kawo matsaloli cewa kamar a jihohin da suke 'yan sanda dama daga farko duk abin da ya hada su da su za ka tara sai sun sai da shanu su rika kashe kudade irin waɗannan su ma suna cikin irin shin kukan yi ko bincike kan irin waɗannan zarge-zarge da ke faruwa cewa kullum in dai rikici ya haɗa wasu da fulani to ya zama wajibi sai fulani sun sai da shanu sun kawo toshiyar baki kafin su samu nasara to hausawa kan cewa idan ka matsu to ka matsi kayanka yayin da duk kake cikin kunci kake neman allah ya fidda kai daga cikin wannan abu dama abin da ke hannunka da shi za ka yi amfani wajen fita daga cikin kuncin da kake ciki dama shanu ne dukiyar fulani shanun nan za su siyar su samu biyan bukata abinda da yasa nake ce maka haka shi bafulata ne dama kowa ya san shi ne da kiwo kowa ya san shi ne da shanu da dabbobi idan ya ce maka ya samu kuɗi dama abinda za a ɗauka shine daga dukiyar daga shanunsa ya samu wannan kuɗi in suna cewa suna sai da shanu ne domin su biya bukatunsu to dole dama shanun za su sayar ai ba su je su sayar da kayan gonan ah, manoma ba shanun nasu za su sayar amma maganar ita ce shi ɗan sanda wato kamar mai ɗori ne lokacin da aka samu karaya ka zo gurin mai ɗori kai gani kake kawai mai ɗorin nan azabtar da kai zai yayin da kuma shi ƙoƙari yake gyara ka ka koma daidai duk lokacin da ake gyara ka kuka kake kana ihu kana ganin cewa mugu ne 'yan sanda kullum ɗora musu laifi ake yi cewa suna bincike suna karɓan kuɗi ba can nake babu bara gurba a cikin 'yan sanda kamar yadda a cikin mu yan jarida akwai baragurbi a kowace sana'a akwai baraguri amma wannan ba yana kuma babu nagari to akan ɗora laifi ne akan yan sanda da cewa kullum kuɗi ake basu domin su yi abin da ake biyan su ba a kuma la'akari da cewa ba fa duka ba ne suke irin wannan ɗan halin akwai waɗanda yake suna yi tsakanin su da Allah to amma yayin da aka zo sai aiwa gaba ɗaya abin fyaɗar kaɗanya sai a ce gaba ki ɗaya kuma musamman ma a ce an ga fulani ƙauyawa jahilai su ake cuta ana sa suna sai da shanunsu suna kawo wa 'yan sanda kuɗi ba haka magana take ba bala zai iya yiwuwa bayan da ita wannan kungiya da ta zo ta yi korafi a madadin waɗannan fulani zai yi su ma idan bincike bincike za a iya gayyatar su a ji daga bakin su kai tsaye dole ne ai dama ba ka yin bincike da bangare ɗaya dole sai ka ji ta bakin ɓarawo sannan ka ji ta bakin mabisau dole sai ka ji ta bakin su fulanin makiyaya ko kuma waɗanda suka kawo wannan korafi sannan ka ji ta bakin 'yan sandan waɗanda ake harara ko ake zargi ana ma so a aje su ga wannan ga wannan su ido biyu yayin da suka yi alli za su ce ai wane muka baiwa kuɗi kuma ina tabbatar maka wanan nan idan suka nuna shi kuma aka tabbatar ya karɓi kuɗin ya riga ya bar aiki bala in haka ne kuwa yayi yanzu rundunar 'yan sandan najeriya take ya kamata mutane su rika kallonta da wannan sufitu na yanzu mai ci ibrahim idris to shi ibrahim idris kotun dan sanda ne mai kishin ƙasa dan sanda ne ba a zalimi ba dan sanda ne da ke kyamatar tauye haƙƙin wani baya son ya ga zalunci ko ya ji an ce wani ya zalunci wani shi gara shi ka zalunce shi sai ya yafe amma idan wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wannan wanda ya zaluncin kuma yana aiki a ƙarƙashinsa to yakan zafafa ya ga cewa an ɗau mataki akan wannan yana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a matsayina kuma na babban speto general na 'yan sandan yanzu na najeriya duk wani laifi da aka aikata a 'yan sanda sunana za a kira kuma amana ce shugaban ƙasa ya bani wacce yake kuma idan bai rike ta daidai ba in ma ya kyale ni Allah ba zai kyale ni ba haka yake kuma akan hakan yake kullun irin maganganun da yake shi ana zalunta sai kyale amma in wani ne ya kawo kara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wanda aka zalunta din nan na ƙasa ne wallahi da kansa wani lokaci har duka yake wallahi hmm. mamata ta wannan shirin na ciki da gaskiya na sashen hausa na murar amurka shin me za ka ce wasu waɗannan fulani masu korafi da suke rugagensu yanzu watakila a jihar kogi da ma wasu fulani da watakila suke da irin wannan korafin to ni kamar yadda na ce maka a baya mahaifiyata ba fulatana ce ta ƙauye ma kuma ba ta birni ba saboda haka kuma ina da abokanai da yawa a cikin ƙungiyoyin fulani ina da mutane da nake hulɗa da su fulani ne daidai gwargwado na san halayen fulani yanzu a tsare akwai fulani da dama waɗanda ake zargi da satar jama'a waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuka idan aka ce maka bafulatani zai aikata wannan sai ka ji kunya ka ce kai ba bafulatani da na sani mai alkunya shine zai irin wannan wato an wayi gari ne yanzu mun samu kanmu cikin wani mummunan hali wanda muke ganin mutanen da a da muka san su da kana'a muka san su da kara muka san su da kunya da kawaici to kuma yanzu su ne watakila suka gurɓace a tunani da halayya da abubuwa sun zama su ne kan gaba wajen jagorancin munanan ayyuka idan aka fito aka nuna maka aka ce ba ne wani wallahi in kana da nasaba ko kana da wata alaka da ba kai kanka sai ka ji kaji kunya saboda haka ni kiran da nake wa irin waɗannan fulani ya kamata su yi karatu na tanatsu ya kamata su yi karatu na baya ya kamata su san cewa daga inda suka fito su sun fito ne daga inda aka san ana jin kunya kunya ma na a ambaci sunan cewa ka san wani ma mai laifi ba wai kai ne mai laifin ba bare yau a waye gari a ce kai ne kake aikata laifi ba karami ba a babban laifi wanda yake kaiwa ga kisan kai ko satar mutum da neman a biya diya to waɗannan mutanen su ake zargi yanzu don haka ina kira gare su da don Allah don annabi su tsaya su duba su gyara halinsu domin suna kawowa jinsinsu baƙin jini da abin kunya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 yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru. Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Enfo an da ta roto mana cewar mutanen bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila su dubu dari da sittin ne dai a yanzu haka suka guje wa matsugunan su kasancewan faɗan da ya barke tsakanin sojojin kasar da masu tayar da kayan bayan na 'yan awaren Ingilishin kasar. Farko kenan da ƙungiyar kare hakkin bil'adama bangaren kasar jamhuriyar Kamaru ta fara furta hakan na yanda mazauna na wannan bangaren suke gujewa matsugunansu domin tsira da rayuwarsu sai jaridan the peace actual ta kasar kamaru ta ce har yanzu dai gwamnatin kasar taki ta saurari jagoran 'yan awaren kasar kamaru julius ayuk tabe tun da gwamnatin kasar tarayyar najeriya ta mika shiga hukumomin kasar ta jamhuriyar kamaru shida magoya bayan sa guda arba'in sai jaridan emergence ita ma ta gulmata mana cewar hukumar kudin kasar jamhuriyar kamaru ta kafa kwamiti kwamiti kwamiti har guda goma domin su lalubo hanyoyin da gwamnatin kasar kamaru za ta samu makudan kudaden shiga sai jaridan Essendon ta kasar ita ma ta hango mana cewar hamshakin ɗan kasuwan nan na kasar Faransa Vincent Bolore ya zuba makudan kudade a kasar ta Kamaru har miliyar 220 a fannoni daban-daban cikin shekaru 20 da suka shuɗe sai jaridan Informatin an da ita ma ta gulmata mana cewar manyan limamin cocin katolika a kasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da addu'an zaman lafiya ga kasar baki daya kasancewar irin an da kasar take fama da rigingimu ta ko ina a faɗin ƙasar. Jaridar ta yau ita ma ta hango mana cewar hukumar da take kama manyan ɓarayin gwamnatin ƙasar Kamaru wanda aka yi mata lakabi da suna Operation Eprivie ta ce za ta zargo waɗansu na hannun daman shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya su hudu ko da yake bata bayyana sunayensu ba. Jaridan La Nouvelle kuma ta ce dakarun tsaron kasar kamaru sun samu nasaran damke Jeneral, din masu fada da gwamnatin kasar kamaru a bangaren 'yan awaren kasar wanda yanzu haka yake ajiye a hannunsu ana tatso labarai daga bakinsa sai jaridan lejur an da ita ma ta bayyana mana cewar jam'iyyun adawan kasar kamaru guda biyu ta cpp kawala da afp sun ce ba za su halarci bikin haɗin kan kasar kamaru da za a gudanar ba ranar ashirin ga wannan watan da muke ciki jaridar le kuma ta ce komai ya sa gwamnatin kasar kamaru take neman taɓarɓarewa kasancewan waɗansu na hannun daman shugaba biya sun yi amincewa da bikin da za a gudanar na haɗin kan kasar musamman ma ɓangaren ingilishi da ɓangaren faransancin kasar wanda za a gudanar ranar ashirin ga watan mayu nan da muke ciki dubu da goma sha takwas kasancewar domin irin ringimun da bangarorin guda biyu suke ciki a yanzu haka za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar previe an ah, ta ce an gudanar da bikin karɓan manyan jiragen yaƙi guda biyu na sama wanda ƙasar amurka ta miƙa wa gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta hannun jakadanta mazauni a ƙasar ministan tsaron ƙasar ne joseph beti asomo ya karɓi kyautar an da ƙasar kamaru take hoɓɓasa musamman dama wajen dakile maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. magana Alhaji Ali da shiwa daga jihar Yobe a rayuwar Najeriya. Muna kira ga 'yan siyasan jihar Yobe ya kamata ku nuna kishi al'ummar ku nuna kishi jihar ku wanzar da ayyukan ci gaba kuma nuna kulawa ga jama'a wani daban-daban wajen sama mata ga ayyukan yi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. a ra'ayina na yau zan gwada farin ciki na ne akan wata church a garin kaduna ta raba kayan azumi wa wasu al'ummar musulmai lallai wannan raba kaya da wannan coci ta ta bada musulmai don fara azumi abu ne mai kyau kuma haka ake so lallai ya gwada wannan akwai haɗin kai akwai zaman lafiya assalamu alaikum biyoyi hausa mai magana sani mai na kin gari ina magana ne akan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da an kai na ƙasa baki dai to iya motsa a ce apc apc dama apc ba sama ɗaya take ba a ƙasa take ba don buhari ɗaya na apc don saura duka ƙarin pdp na don zaɓuɓɓuka yadda aka koken su ba su ba su sakewa haka nan da dama pdp da sun ka hito sun ka dawo apc to ba su sake kuma a binga ɗan ƙiblar su assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana ɗan kaka co e mai gado da katifa kwagwar kanawa karamar hukumar gezawa jihar Kano a Najeriya. Sai Hausa na murya Amurka ina so ku mika musu sako na da 'yan siyasa musamman waɗanda suka ci mulki. Sau da yawa za ka ji irin wani 'yan siyasa suna cewa wai a'a barna ba ta da wuya gyara shi ne mai wuya. In eh, haka ne amma ku da 'yan siyasa an kuka faɗa haka ba za mu yarda da ku ba. Salamu alaikum sunana Muhammad Ata Bakare ne maza turu. Daga tsaron ya tsaron hukumar turu da jihar Kano. Ina kira ga don mu. Shugaban ƙasar mu da Muhammadu Buhari. da dai Allah da annabi ya ya hankalin gwamnoni da shugabannin da nasiya na jikoki da yi kokarin a yi sakanta da mutum da kuma korafe yin da aka samu fata wa mutum ya Allah duk annabi a yi kokarin a sasanta domin a haɗu a ci zaɓen da dubu biyu da goma ya tara kamar yadda aka ci zaɓen a dubu biyu da sha biyar. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice Afirka ta ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Falisina wanda ke zanga-zanga kan wato daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya na ke hali ta faɗi jiya talata cewa ƙasar isra'ila ta yi taka tsantsan yayin da take mai da martani a mummunan ɗauki ba daɗin da aka yi da falasɗinawa kan iyakar gaza sannan ta zargi ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas mai mulkin gaza ɗin da tayar da fitinar madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin in gabatar muku yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da shirin da solomon abu da ya ba da umarni sai injiniyan mu darul smith ni ladan ibrahim awa ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya